Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da warhaka da sake kasancewa da ku a cikin sabon shirin tambayoyinku da amsa daga nan sashen Hausa Radio France International RFI. Shirin na tafi da amsoshin tambayoyin da kuka turo mana ta hanyoyin tura saƙonnin shirin. Sunana Umai Masani Abdulmomin. Bari mu fara da sauraron tambayar farko da shirin ya karba a yau. Assalamu alaikum ke Radio Faransa. Sunana Usain Abba Damba a ƙaramar hukumar da jihar Bauchi. Ina so kuma ƙarin bayan shin kwantafki ne ko kwantafki eh, girma a duniya kuma a wani ƙasa yake. Na gode Radio Faransa sunana Usain Abba Damba a ƙaramar hukumar da jihar Bauchi. Domin samun wannan amsa ga Malam Sha'ibu Sa'idu masanin taswirar ƙasa a tattaunawar da ta shiga tsakanin su da wakilinmu na Abuja Muhammad Sani Abbakar. Tafkin da ya fi kowanne girma a duniya shine tafkin Caspia. Caspia ita ce tafi kowace girma to shi wannan tafkin kaspiya a wani ƙasa yake nema kaspiya na tsakanin ƙasashe uku zuwa hudu watan tsakanin tajikistan azerbaijan da rasha nan ne ake samun wannan tafkin ƙasashe hudu to shi wannan tafki inda har ya ratsa kusan ƙasashe hudu kamar yadda kai bayani girman shi zai kai misali yaya girma yana da girma ainin ainin saboda da me zan yi kwatance ne ka abin nan Uh, akalla ba a ƙasar ba girmansa dai kusan eh, watan kamar 371,000 km square ɗaya kenan na kilomita ta ga kuwa idan aka ce za a yi lissafin haka ɗin eh. to bari dai mu yi amfani da najeriya a takaice za ta kai kusan state goma sha biyu zuwa goma sha uku wato tsabar yawanta dubu ɗari uku nan ya kai jihohi goma sha biyu a najeriya jihohi kusan goma sha uku a najeriya watan alal misali yanzu ka ce za ka ɗauko daga kan kwara ka ce ka tafi benue nasarawa kogi plateau federal capital kaduna bauchi yobe barno adamawa da gombe duk gaba ɗayan su ba su kai abin nan ba ba su kai ita wannan caspian kwarai da gaske a tsakaice da in raba najeriya kashi uku Caspia na ɗaukan kashi ɗaya to wannan girma na Caspia wani wani tafi ne kuma za a ce ke biye da shi a faɗin duniya baki ɗayan shi ma eh to tun da ka ce bi kan eh, akwai amma da rata tsakanin su da rata to wanne wani tafki kenan sunan shi eh, tafkin superior superior kuma na nan tsakanin Kanada da Amurka. To a shi kuma wannan tafkin superior shi kuma girman shi zai kai ya da na ji kace rata fa da yawa tsakanin shi da na farko. Ah, ratan da yawa saboda superior dai bai wuce ka ce ka hada Neja da Abuja. Eh, to ka ku tsakanin da nisa. Wato kamar misali kilomita nawa na square kenan. Dubu tamanin da biyu which 82,000 ko square kilometer manufa kenan kasan ku tsakanin da rata To ganin cewa wannan yana da matukar girma fiye da yadda ake tunani wannan da ya ratsa kasashe sun rashe kasa hudu na wannan kuma ya ratsa Amurka ta Arewa da Kanada. Mm. To mu a nan ji ban ji nahiyar Afirka ba ta ma cikin lissafi. To mu a nan nahiyar Afirka wani yanke wani tafki ne za a ce namu yake da girman gaske. Eh tafkin da ke da girman gaske a Afirka akwai amma sai dai ba a haɗa shi da tun da aka ce duk duniya kan yanzu kan bari mu abin nan na ciki-ciki eh. a cikin afirka muna da lake tangayika wacce ita halin gaskiya tangayika din nan ta ɗauko sunan tanzania ne na da da sunan tanzania aka samo tangayika to gaga ita ma tana nan tsakanin ƙasashe uku zuwa hudu wanda suka shafi burundi democratic republic of congo sai ita tanzania ɗin eh. tana da girma amma dai ba za ka hada da wancan ba to musamman ita mu koma na farkon nan ita da take da girma da ta raka kasashe da dama har kusan hudu kamar yadda ka lissafa akwai wani abin tunkaho da ke tattare da ita wannan da za a ce kasashen na tunkaho da wannan girman da dan ta ta kasar su ah duk gaba ɗaya dai duniya ai kasuwanci ne dama da shi kowa ke bugun kirci to halin gaskiya kuma suna da sarari na wannan zirga-zirgar tsakaninsu wato kana nufin manyan jirage na iya yawo a kan shi wannan tafki na caspian kenan kwarai da gaske kwarai da gaske manyan jirage kai ka tuna fa na ce maka fa kashi in kai fa kasa Najeriya gida uku kashi ɗaya ne fa me zai hana jirgi shiga manyan jirage sosai ma dan kuma ga ƙanana da suke amfani da shi wurin zirga su na yau da gobe a kawo a ansa kawai shi ma na biyun nan da ke yankin amurka ta amurka ta arewa da kanada shi ma yana da girman da manyan jiragen ruwa na iya bin kanshi a kwarai da gaske ai ba wai jirgin ruwa kan tasa abin abin da ake bukata dama zurfin ne ko eh. to shaw din gaba ɗaya fana da zurfi so wayannan duk suna shiga tangayika ne dama za ka samu ƙanana kananan jirage wanda suke eh, flying boat ne amma wayannan duk gaba ɗaya manyan jirage na shiga su kai su ɗauko su kuma bayar su kawo abin nan kasuwa To madalla Malam Sha'ibu muna godiya da wannan bayanai da fatan mai tambaya ya gamsu. Tambayar gaba mun same ta ne daga Garba Sabiola Sa'idawa Gashuwa jihar Yobe da kuma Tani Musule daga Kaduna. Masu tambayar sun buƙaci a yi musu bayani kan ƙasashen da ke kan gaba wajen samar da arzikin zinari a duniya. Domin samun amsar wannan tambaya na gayyato muku Abdulrahman Gambo Ahmad barka da shigowa. To a gaishe ki Umaima. To Abdulrahman Kadeji mai sauraro. To kafin dai shekara ta dubu shida Afirka ta kudu da ke yankin Afirka kenan ko mm. ita ce ke kan gaba wajen haƙo zinari a dukkanin duniya baki ɗaya mm. Sai dai a yanzu an samu wasu ƙasashe da suka sha gabanta kamar su China da Rasha da Amurka da Peru da kuma Australia. Mm. Eh amma a yanzu din ma dai idan aka haɗa dukkanin abin dukkanin wato abubuwan da waɗannan ƙasashe da na lissafo ke fitarwa e duka ba su kai yawan wanda ita afirka ta kudin ta fitar ba a can shekarun 1970 eh, tsakankanin wancan waɗancan shekaru ke waɗannan shekaru a can baya mm. to amma bari mu soma daga china wadda a yanzu ita ce ke jan ragama wajen fitar da zinari a duniya domin kuwa a kowace shekara tana fitar da tan hamsin mm. sai dai kasar kuma wato ba kamar indiya ba mafi yawancin zinarin da take a fitarwa takan yi ado da su ne a wato kamfanonin ta sabanin indiya da zaka ga ita indiya takan yi ado ne da su a gidaje mutane masu a yi sarkuna da su yau wato zaka ga kamar misali ma waɗanda suka suke da sha'awar kallon fina-finan indiya zaka ga yadda ake yin ado da kayayyakin zinari to umaima baya ga kasar china akwai kasar australia waje ita ma tana kan gaba ita ce ma ta biyu a arzikin zinari a duniya domin a kowace shekara ta kan fitar da tan 270 na zinarin e, ana samar da kuma kashi 75 cikin 100 na zinarin da take haƙowa ne a yammacin ƙasar mm. kuma akwai wani abu da ya kamata masu saurari su sani tun lokacin da bakin haure suka shiga ƙasar ta australia sun taimaka wajen bunƙasa harkar haƙar ma'adanan ƙarƙashin ƙasa haɗa mm. da zinarin ɗin nan ma suna dai samun aiki a ma'adanai eh, idan ina miki maganan ma tun shekarar alif dubu ɗaya da ɗari takwas da hamsin da mm. ɗaya lokacin da baƙi suka shiga shiga kasar sosai ta ci wannan moriya to bayan kasar australia fa to bayan australia kuma akwai kasar rasha wadda ita ce ta uku domin tana samar da tan ɗari biyu da da arba'in biyar a kowace shekara na zinari mm. kuma a halin yanzu harkar haƙar zinarin ma a nan rasha ɗin ta karu da kashi tara cikin ɗari to kin ga mm. kuwa in dai har dai ta ci gaba da haka akwai yiwuwar cewa za ta iya ma zarce waɗansu ƙasashen waɗanda ƙila harkar tasu ba ta karu ba e sannan kuma abin da ya kamata mutane su sani a can baya kin san amurka tana gaban rasha wajen samar da zinari amma ita rashan an waye gari ta yi wa amurkan fincinkau a shekarar 2014 mm. inda a yanzu ta sha gabanta to kin ga magana ta ta fito to ƙasa ta hudu ita ce amurka da ta samu koma baya daga tan 214 da take haƙowa a kowace shekara zuwa tan 209 a shekarar 2006 a can kafin shekarar 2006 abinda amurkan ke haƙowa ya fi haka tun da ma yi maganin cewa ma a can baya ta taɓa zarce rasha amma daga baya da ta yi bacci <laughs> muke yauwa da ta yi bacci rasha har ta sha gabanta to bayan amurka akwai kanada wadda ita ma ba kanwan lasa ba ce wajen harkar haƙar ma'adanai mm. musamman ma zinari harkar haƙar ma'adanan zinari ta haɓaka a shekarar 2016 a Canada eh. da tan 170 wanda ya zarce tan 153 da take da ta saba fitarwa a can baya kafin shekarar 2016 kenan. To sai kuma ƙasar Peru wacce tarihi ya nuna cewa kusan shekaru dubu ɗaya da suka gabata ta yi fice a harkar zinari mm. to kin ga kuwa har yanzu ana damawa da ita kwarai kuwa to peru dai na yankin na yankin latin amurka ne kuma ita ce mafi girma a harkar zinari a yankin kuma ta biyu baya ga amurka amma ta samu koma baya wajen samar da zinari a shekarar 2014 saboda dalilai da dama ciki har da mahaka da ke gudanar da ayyukansu ta haramtacciyar hanya to afirka ta kudu da muka yi magana a can farko da muka ce wato a can ba ita ce ta farko to a yanzu a duniya ita ce ta bakwai wajen haƙar zinari to umaima akwai wani mutum da aka bayyana sunansa wato george harrison wannan mutum ya taka muhimmiyar rawa dangane da tarihin haƙar zinari a afirka ta kudu domin shi ne ma mutum na farko da ya fara gano cewa lallai afirka ta kudu na da ɗimbin arzikin zinari shimfiɗe a ƙarƙashin ƙasa ya kuma gano ne tun a shekarar alif ɗari ɗari tara da da da takwas tamanin shida mm. kin ga ko ai zancen ba na yau ne eh wannan ya sa aka sauya wa ma ƙasar suna daga taken da ake mata na ah, fannin noma zuwa wato jagaba wajen samar da zinari a afirka to kasa ta takwas dai ita ce mexico wadda ita ma tana yankin latin amurka ne kuma a tsawon shekaru bakwai ayyukanta na samar da zinari bai sauya ba inda take fitar da tan 125 zuwa tan 135 a duk shekara kasar indonesia ce ta tara inda a shekarar 2006 ta fitar da tan 97 zuwa tan 100 mm. eh, sai kuma dai wato kasar uzbekistan wadda da ita ce ta goma amma wani abin lura a nan shine da indonesia da uzbekistan kusan babu bambanci a tsakaninsu e domin tan ɗin da indonesia ke fitarwa kusan tan ɗin da ita kanta uzbekistan din ma ke fitarwa kenan ba a fiye samun bambanci a tsakaninsu ba to sai dai ma lokacin da ma aka dan samu bambanci shine a shekarar 2015 lokacin da ita uzbekistan din ta fitar da tan ɗari da biyar na zinari eh, kenan. to waɗannan dai su ne ƙasashe guda goma da ke kan gaba wajen samar da zinari a duniya umaima to madalla abdurrahman mun gode kwarai da gaske da wannan bayanai da masu saurare suka samu daga gare ka to madalla To da fata mai sauraro ya samu amsarsa kuma ya gamsu. Yanzu kuma za mu sake komawa alkawarin da ke tsakanin mu da masu sauraro inda muka bayyana cewa za mu ci gaba da kawo muku tarihin daular gobir da mai tambaya Umar Ingawa da ke garin Ingawa a jihar Katsina Najeriya ya bukaci ji. Idan dai ba a manta ba a cikin shirye-shiryenmu da suka gabata mun kawo muku hira da mai martaba sarkin gobir a jamhuriyar Nijar. sultan abdu bala marafa da ke bayyana dalilan da suka sa gobarawa baro yankin agadas zuwa inda suke a yau da kuma alakar da ke tsakanin su da sarautar agadas ga dai ci gaban wannan tarihi daga bakin mai martaba can agadas din ta hawar samun matsala na ruwa kasan wanda ke watsar da gari rashin ruwa nan muna tare da bare bare bare bare daga nan suka tashi suka cacan mai wato su zabarma kasa akwai kwaɗai gare su sai suka tambaya ina da samun kihi sun saba abin na cin kihi aka ce a can mace ɗin da wani kogi nan da ake ce wani isa hakan ga ka ce to mu can wajen muka ta su su kai mun ko gobara sai muka bugu muka yi nan kudu hakan ga amma sarautocin sanan an nuna mu cikin tarihi sarkin gobir aka ce shi riƙe isu ɗan istanbul sai gama shi armi da ɗiyar sultan ɗan borno allah da ya ba su haihuwa sai ka ba su tawaye guda biyu da hassan da hussein lokacin da da gobara da wani bari bari za su tashi aka bar musu wannan sarauta din sarkin gugur cikin tawaye sai barin guda sarauta abzar shi ko sarkin bari bari sai naɗa alkali na agadas sai suka tashi to ko yanzu ana zancen istanbuluwa tarihin suna ce a aika ne suka yi aka taho da wani daga can istanbul aka wannan in aka duba kawai shikenan zancen bai kawo dogon saɓani ba tunda nan ma tarihi ya nuna an ce isu dan istanbul sarkin gobe da kashi kenan wannan bai kawo wani contradiction musulunci sun ci abu to haka nan na gobara muka ta muka tayi muka yi har Allah kawo nan wurin da haka nan kuke ganin kamar tarihi yana dan bambanta ko yana yana rauni farafar a wani da inda mutum ya kamo koko da al koko da shasa inda kai sa inda kai lokacin da ka zaka tsinta za ka kunga ma wannan to shine tarihi da haka ke ganin kamar saban amma abun yana nan da wanda samu 50 da samu 70 da samu 10 amma 100 bisa 100 din nan ba ya ka sami shi to shine tarihi kenan muwan sarakuna mu ba masu tarihi ba ne masu yin tarihi ne ta ake lokacin wani kenan mu ne tarihi ɗin lokacin wani kenan ni yanzu ni rubuta tarihi nake yi ni ina rubuta tarihi baya na za a karanta shi mu masu yin tarihi ne a lokacin sarki kaza ga abin da aka ga abin da aka ga abin da aka shi yasa ni ce muku wato tarihin gobe yawa gare shi babu shakka martaba mun ga lura da cewa a duniyar nan ta yanzu gobar ce akwai ta najeriya sabon birni da kuma ta tsibirin gobar me ya alakar waɗannan gidaje guda biyu a takaice gobar guda ce gobar ta can abin nan yaushe aka raba mu shekarar jiya zakon na fara shine zaka ya raba mu aka zaka aka yabo da hakan amma yana ganin can da rabo na farko da aka yi tsakanin farashi da ingila biri tana cikin wancan bangare na ingila kamar can bangare na inda dangin mu suke na najeriya da sabon birni din nan sai da aka sake bangare rabo na biyu aka hidda ka kenan daular gobar ta yanzu aka hidda ta cewa na bangare nan kasan ko saboda mi a'a saboda a kashe rikici yaya tsakanin gobara da fulani tun in suna ga in suna game in ana wuri guda to ce-ku kucice wannan amma nasara kawai shi kenan sai suka zo suka dubara ina ce can hoda harko wuri guda ne bangare guda ake hamma za nasara ɗin cibiri cikin bangaren ingila ne amma sai suka sake wani rabo sai aka keɓe ki aka ɗebe ke cibiri gobir inda sultan ɗin gobir sai aka hidda kasu daga can can bangare na wanda ke cikin ingila sai aka bai cikin bangaren horon shi amma duk sarauta dai na ta gobir wanda kenan inda ka ce sabon birni uwan mu ɗai ban mu ɗai duka kakannin mu guda nasara ne ya raba ya hau da wancan saboda dama su wancan bangare tun lokacin da dan halima ana yaɗa na tsakanin gobarawa da hilani kamar wanda ake cewa zancen jihadi mu sai mu ce mu ba san zancen jihadi ba ba mu amince a ce wani ya yi jihadi a nan gobor ko kwana lokaci din nan a'a wanda aka yi tare da su gwarzo ne yakuba ne nafata ne yunfa ne ale ne mayaƙi ne lokacin yan gwarzo usman dan fudu ya zakwa zo ya duka ya gaida sarkin gobor ba wajen gwarzo allah baka nasara sarkin gobor wara ta ce aman dan fulani sannan ba a ce mishi shehu ba a ce mishi malam aman dan fulani haka haka da gobor take ce ma usman dan fudu aka wani yayi kawai kenan matsala ta shiga tsakanin tsakaninsu amma kafin wannan lokaci din munan sai mu ce babu wani wanda ya taimaki usman dan hudu kamar gobor ba wa shi da ya shi izini hita shi wa'azi har ya gama shi da ɗan shi na gaba annabi kenan yunfa kamar kenan ya ba shi kile ɗan gobar gaba ɗaya shi yasa duk inda ya tafi ba a san saman ɗan hudu ba amma an san ɗan sarkin gobar yunfa da an gan shi tare da malami cewa da saman ɗan hudu sai a amince da shi kahe ta wani gari labari ya kai ai yunfa ɗan sarkin gobar ya tare da wani malami yana wa'azi kahin su zo wani gari labari ya kai sai a zo a tarbe su sosai sosai kayan ka ce kwabo kuma da ake cewa labari kawai ya cika ƙasa wannan ƙasa gobur nan da na akwai yunfa ya karatu karkashin usman dan hudu sarkin gobur da kan shi ba wajen gwarzo ya ba da shi don usman dan hudu ya koya masa karatu ban da shi halla kuma da kwai ali ali dan yakuba ali da mayaki duka tare suka yi karatu tare da muhammad bello tare da atiku tare suka yi karatu to amma wannan matsala ta samu har lokacin da aka zo alkala ta hwaɗi ƙarni na sha tara ai waye ke sarki wani lokaci ɗin yin fashi ne ke sarki sarkin kubur ba gwado ya rufu aka ba yakuba yakuba ya rufu aka ba nafata nafata ya rufu aka zo aka hauda tare da usman dan hodiyo aka zo aka hauda yunfa almajirin dan hodiyo to nan ne matsala ta samu abin da bello sani shine yunfa sani shi ne aliya sani ne mayaƙi sani dukkanin malamin su usman madalla a nan ke kawo ƙarshen shirin tambayoyinku da amsa daga nan sashen hausa radio france international rfi sai kuma nan gaba idan allah ya kai mu a madadin waɗanda suka taimaka shirin kwarai da gaske ni umai masani abdulmumin na ke cewa a koda yaushe kuna iya aiko mana da tambayoyinku ta adireshin mu arfa hausa tambayoyi at gmail.com ko a shafinmu na facebook da twitter a huta lafiya.